Keep the Facts Going, an Africa Check initiative, helping you sort fact from fiction. Africa Check. Yadda za a tantance bidiyon bogi kashi na biyu. Shirin Keep the Facts Going shiri ne da Africa Check ke kawo muku don fahimtar da ku yadda za ku tantance labaran ƙarya da gaskiya. A kullum ƙara ganin yawaitar bidiyon labaran ƙarya muke. Makon da ya gabata mun tattauna yadda ake amfani da bidiyo wajen yada labaran ƙarya. Yau za mu duba yadda ake amfani da waɗannan bidiyo wajen yada labaran ƙarya da sa tsoro a zukatan jama'a. Bidiyo da dama da muke samu a WhatsApp na gaskiya ne. Matsalar ita ce wasu lokutan ana amfani da waɗannan bidiyon wajen yada labaran ƙarya. A bara Africa Check sun binciki wani bidiyo da ake ta yada na wata mace da aka yi dabawa wuka wadda aka yi ikirarin cewa a ƙasar Afirka ta kudu ne. Bidiyon ya jawo tayar da hankalin jama'a. Bincikenmu ya nuna cewa a ƙasar Brazil al'amarin ya faru ba a Afirka ta kudu ba. Ga hanyoyi uku da za a bi wajen tabbatar da sahihancin bidiyo. Ku zayyana ainihin yadda bidiyon yake, sai ku yi a bincike daban-daban a Google. Sannan sai ku ɗauki hoton bidiyon, sai ku yi amfani da na'urar tantance hoto ta Google, ko kuma ku yi amfani da YouTube Data Viewer don ganin asalin kowane bidiyo a YouTube. a mai da hankali wajen duba lokaci da kuma wajen da aka dora bidiyon a youtube yadda za ku yi amfani da youtube data viewer da farko sai ku je google ku rubuta youtube data viewer sai ku latsa wannan link da ya fito sai ku sa link ɗin bidiyo ɗin cikin akwatin da aka nuna muku take a nan zai fito muku da duka bayanan bidiyon har ainihin hoton da aka yi amfani da shi wurin ƙirƙirar na ƙaryar. ku tabbata bidiyon ya yi daidai da na ainihi a lokaci da wajen da aka dora bidiyon ku biyo afirka check kowane mako don mu koyar da ku yadda za ku yi amfani da wayoyin hannunku don tantance labaran karya da gaskiya tare da mu kowane mako don kawo muku wani shirin keep the facts going wanda shiri ne don wayar da kan al'umma daga Africa Check. Catch you next week for another edition of Keeping the Facts Going, a media literacy campaign brought to you by Africa Check. Africa Check.